karfe 8 agogon najeriya nijar kamar chadi bakwai kenan agogon tu da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kamitoci 22 da 25 azima bashir aminu mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran Najeriya da China sun rataba hannu a yarjejeniyar makamashi ta Euro biliyan bakwai da rabi. Mahukuntan jamhuriyar Nijar sun sanar da shirin fara haƙar albarkatun jangaci ko kuma kafa a arewacin ƙasar. An gudanar da jana'izar jagoran Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah da Isra'ila ta halaka a bara. ta yanzu kuma ga cikakkun labaran najeriya da china sun rataba hannu akan yarjejeniyar samar da makamashi mara gurbata muhalli da ya kai euro biliyan bakwai da miliyan ɗari shida da zimmar sauyawa daga amfani da makamashi mai gurbata muhalli daidai da yadda dokokin duniya suka tanada michael kudusan ya haɗa mana rahoto a ƙarshen makon da ya gabata ne aka tabbatar da wannan yarjejeniya a hukumance a uyo babban birnin jihar akwa ibom a tsakanin gwamnatin najeriya da kamfanin appl hydrogen limited da longi green energy technology company limited na ƙasar china za a gudanar da wannan aiki ne a yankin da aka sakaura 'yan kasuwa mara su gudanar da sabgoginsu wato liberty free trade zone da ke garin atabrikank a ƙaramar hukumar ebeno ta jihar akwa ibom kamfanin longi wanda ke kan gaba a harkar sauyawa zuwa amfani da makamashi mara gurbata muhalli a duniya da ahl na najeriya wanda ya kware wajen samar da makamashi da baya illata muhalli ne za su yi haɗaka wajen tafiyar da aikin kamar yadda yake a yarjejeniyar fahimtar juna da aka yi da yake jawabi a yayin rattaba hannu a yarjejeniyar ministan kimiyya da fasaha na najeriya uche naji ya jaddada mahimmancin shirin a kokarin da najeriya ke yi wajen sauyawa zuwa amfani da makamashin da baya illa ga محلي ta gwamnatin najeriya ta ce ta kashe kudin da yawansa ya kai dala biliyan takwas don bayar da kariya ga takardar kudin kasar naira daga samun mummunan koma baya a kasuwar canji tsakanta da kudaden ketare wanda a cewar gwamnatin hakan ne ma ya sanya nairar tsayawa inda take ta da ake canza duk dala guda akan naira dubu ɗaya da ɗari biyar sojan saman najeriya sun halaka 'yan bindiga ashirin da uku a wasu hare-hare da suka kai da jiragen yaki kan maɓoyar ɓata garin da ke ƙaramar kamar hukumar tsafi a jihar zamfara ta yankin arewa maso yammacin kasar kamar yadda zagazola makamayyar waito sojin najeriya sun yi nasarar kwace tarin kayakin da 'yan bindigan suka sata ciki har da shanu masu tarin yawa a jamhuriyar niger gwamnati ta sanar da shirin ta na fara gudanar da ayyukan haƙar jangaci wato kwafa a arewacin kasar lamarin da ke zama wani muhimmin mataki don samun sabbin hanyoyin kudaden shiga ga wannan kasa abda sha'ibu baraza na ɗauke da ƙarin bayani A sanarwar da gwamnatin kasar ta fitar ta ce an baiwa kamfanin haƙar ma'adanai na Communiyar SA izinin fara aikin haƙar ma'adanan a yankin Agadas da ke arewacin kasar. Gwamnatin sojin Nijar wacce ta kwace mulkin a watan Yulin shekarar 2023 ta yi alkawarin mai da hankali wajen haƙar ma'adanan jangaci duk da kasancewar ta sahun gaba wajen fitar da ma'adanan uranium. Wani bincike da aka gudanar ya nuna cewa Nijar za ta iya fidda ma'adanan na jangaci kusan tan 2,700 a duk shekara har tsawon shekaru goma da samar da guraben ayyukan yi na kai tsaye kusan 300 inda za ta ringa samun miliyoyin daloli a matsayin kuɗin shiga. A halin yanzu dai ana sai da ma'adanan jangaci kusan dala dubu tara a kan kowace tan ta shugaba umaru sisikan bola na gini bisau ya sanar da shirin gudanar da babban zaben kasar a ranar 30 ga watan nuwamban shekarar nan inda a jawabin da ya gabatar gaban manema labarai a fadarsa shugaban ya ce zagaye na biyu na zaben suka kasance ranar 27 ga watan fabrairun baɗi an buɗe gasar nuna fina-finai mafi girma a nahiyar afirka wato fesfako a birnin wagadugu na burkina faso kuma daga cikin manyan baƙi da suka halarci bikin har da shugaban chadi mahmad idris debi itino shugaba itno ya yi amfani da wannan dama inda ya ziyarci dandalin tunawa da jagoran juyin juya hali na burkina faso thomas sankara wanda ya bayyana a matsayin jagora kuma abin koyi Burkina Faso da Chadi ƙasashe ne da ke da daɗaɗɗen tarihi kuma akwai abubuwa masu kama da juna da suka faru a cikin ƙasashen biyu. Wannan na ƙara ba mu ƙwarin gwiwa cewa akwai buƙatar faɗaɗa wannan alaƙar da za ta amfane mu baki ɗaya tare da yin koyi daga tafarkin da Thomas Sankara ya shimfiɗa. fassarar kalaman shugaban chadi muhammad idris debe ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jaridu ta duniya cpj ta nemi bin kari don gano waɗanda suka farmaki 'yan jaridar kamar biyu da ke aiki da gidan talabijin na ekinas wato joseph abena abena da augustin indango lokacin da suke tsaka da aikinsa a wani ƙauye da ke kudancin ƙasar ranar 13 ga watan da muke ciki na fabrairu. tawayen rsf a sudan sun ci gaba da samun karin ƙungiyoyin da ke mara musu baya don yin ƙawance da nufin kafa gwamnatin tsagi don ƙalubalantar shugabancin khartoum inda bayanai ke cewa an sanya hannu kan shirin samar da wannan gwamnati yayin taron da rsf ta jagoranta cikin sirri a birnin nairobi na kenya bayanai sun ce galibin ƙungiyoyin da suka mara baya ga rsf a wannan tafiya dama can na da takun saka tsakaninsu da gwamnatin abdulfatah al-burhan tsawon watanni ashirin kenan ana gwabza yaƙi tsakanin sojin gwamnatin sudan da takwarorin su na dakarun kai ɗaukin gaggawa wato rsf inda ake tuhumar dukkanin bangarorin biyu da aikata laifukan yaƙi matsalar karancin lantarki ta kai ƙololuwa a afirka ta kudu bayan katsewar lantarkin tun a lahadin da ta gabata sakamakon gurɗewar wasu rassan tun kuɗa lantarkin takwas da ya haddasa katsewar megawatt dubu uku ko da yake kamfanin escom ya ce yanzu haka yana aiki ta don magance matsalar shugaba felix tsakedi na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo zai kaddamar da gwamnatin haɗaka a wani yunkuri na kange tarnakin da yake fuskanta daga mayakan m23 waɗanda ke ci gaba da kwace tarin yankuna a gabashin ƙasar kakakin fadar shugaban na congo da ke sanar da wannan mataki a ƙarshen mako ya ce yunkuri ne na ganin m23 mai samun goyon bayan rwanda ba ta ci gaba da wato faɗaɗa mamayarta da kuma kwace yankuna a sassan ƙasa. kasar ba. dubban mutane ne suka halarci jana'izar shugaban kungiyar hezbollah sayyid hassan nasrallah a ranar lahadi bayan kusan watanni biyar da kisan shi a wani hari da isra'ila ta kai kan mayakan kungiyar masu samun goyon bayan iran shamsiya haruna na ɗauke da ƙarin bayani rike da tutocin hezbollah da kuma hotunan nasrallah dubban magoya bayan kungiyar daga libanin da wajen ƙasar ne suka cika filin wasa na kamil shamun mai kujeru dubu hamsin da biyar da ke yankin kudancin beirut wata majiyar tsaro ta kasar ta kiyasta yawan mutanen da suka taru ya kai kimanin miliyan guda kisan nasarallah wanda ya jagoranci kungiyar ta mabiya shi'a ya biyo bayan tsawon shekaru da dama da aka kwashe ana gwabza fada tsakaninta da isra'ila sai dai shugaban kungiyar na yanzu na'im qasim wanda aka watsa jawabinsa ga mahalarta taron ta wani babban majigi ya ce kungiyar hezbollah har yanzu tana nan da karfinta yayin da ake ganin kisan nasrullah ya haifar mata da giɓi mai girman gaske duk da cewa sojojin na isra'ila sun janye daga kudancin kasar amma har yanzu dakarun saman kasar na ci gaba da kai farmaki kan wuraren da suka ce yana ƙarƙashin ikon hezbollah kuma har yanzu sojojin na rike da ikon wasu yankuna biyar da ke kan iyakar kasar to kasashen turai sun sha alwashin ci gaba da mara baya ga ukraine duk da matakin shugaba donald trump na amurka a wani yanayi da prime minister birtaniya ma ke cewa babu wata tattaunawa kan makomar ukraine da za ta gudana ba tare da shigar kiev cikinta ba kalaman da ke zuwa a daidai lokacin da jagoran na london ke tattaunawa da takwarinsa na faransa emmanuel macron a paris a kuma wani yanayi da ake gab da ganawa tsakanin shi wannan firaminista da donald trump na amurka cikin makon nan jam'iyyar 'yan adawar jamus mai ra'ayin 'yan mazan jiya cdu ta lashe zaben kasar wanda aka gudanar a jiya lahadi lamarin da ya sanya frederick max kan turbar zama shugaban gwamnati yadda jam'iyyar afd ta jamus mai ra'ayin rikau ta zo ta biyu a wannan zaɓe wanda sakamakon zaɓe shine ake gani mafi kyawu da aka taɓa samu a ƙasar nasir sani ya haɗa mana rahoto akai kai Yakin neman zaben ya ci karo da kalubale da rikice-rikice da kuma katsalandan daga gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka sa'ad da jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta samu kashi 28.5 na kuri'un da aka kada a yayin da jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta samu kashi biyar. Mujallar ta ce shi kuma shugaban gwamnatin kasar Olaf Scholz na jam'iyyar SPD ya tashi da kashi 16.5 na kuri'un sakamakon da ya mai da shi dan kallo a zaben na wannan karan a yayin da jam'iyyun masu rajin kare muhalli da ake kira da greens suka faɗi ba nauyi da kashi goma sha biyu na ƙuri'un sai kuma jam'iyyar fdp da ta samu kashi biyar wadda ya bata damar samun shiga majalisar dokokin ƙasar sai dai jinkirin yakin neman zaɓe da masu sassaucin ra'ayi suka yi a wannan karo ya sanya 'yar su ta samu kashi tara na ƙuri'un sai kuma masu tsakatsakin ra'ayi da suka samu kashi biyar maz mai shekaru 69 bai taɓa riƙe wani mukami na gwamnati ba sai dai ya sha alwashin samar da jagoranci na gari fiye da wanda Scholz ya yi a lokacin mulkin sa musamman wajen dawo da martabar kasar a idan duniya. kuna sauraron labarin daga nan sashen Hausa na Arafai. Taken labarin wasanni nan ga kuma kan misali ya sake dawowa barka da shigowa. To barka ga dai azima. To bari mu ku faro daga Najeriya inda hukumar gudanarwa kungiyar kwallon kafa ta Kano Filas karkashin jagorancin Alhaji Ali Muhammad Umar da hmm. tsawaita dakatarwar da ta yi wa mai horar da ita wannan kungiya usman abdallah har bayan wasan da kungiyar za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta kwara united a gasar premier league din nigeria eh. hukumar dai ta dauki wannan matakin ne yayin wani taro da ta gudanar a jiya lahadi a filin wasan sani abacha biyo bayan bukatar da kwamitin ladabtarwa na kungiyar karkashin jagorancin alhaji muhammadu Danjuma juma gwarzo ya yi don samun damar kammala binciken da suke kan mai horas wan eh. da wannan mataki dai ahmad garba yaro yaro ne zai ci gaba da jagorantar kungiyar takano filas a wasan da za ta yi ranar laraba da akwa united da kuma na ranar lahadi a ƙarshen mako kenan da rangers international mm. sai kuma karawar da za su yi da kwara united a wasan mako na 28 ƙungiyar kallon ƙafa ta kano filas zai ta dakatar da usman abdullah ne bisa zarginsa da rashin katakus da ƙungiyar ke yi da kuma halin rashin kyautatawa ga magoya bayan ita wannan ƙungiya eh. to da haka bari mu leƙa gasar la liga ƙasar spaniya inda a ranar asabar aka buga wasannin mako na 20 da biyar kena a wannan gasa kungiyar eh. kwallon kafa ta deportivo albes ta sha kashi a gida a hannun espanyol da ci ɗaya mai ban haushi ita ma rayar balkano a gida an ɗiga mata ɗaya mai ban haushin ne da wato villarreal sai valencia a gida ta sha kashi a hannun atlantico madrid da ci uku da nema las palmas ita ma a gida kashi ta sha a hannun barcelona da ci biyu da nema to kin ga duka wasannin da aka yi ranar asabar a gasar la liga mm. duka waɗanda suke gida ne ba su ji da daɗi ba har gida aka zo aka jibge <laughs> su har gida aka zo aka jibge su mm. to a jiya lahadi ma an fafata wasu wasanni inda atlantico bilbao ta lallasa real valladolid da ci bakwai da ɗaya amma dai da kyar kamar aka ci su waɗanda waɗannan kwallaye sai getef da real betis ita ma getef ɗin ce ta sha kashi a hannun real betis da ci ɗaya wato da ci biyu da ɗaya ah, duk da cewa real betis ɗin ta samu katin kora a wannan wasa ta hannun dan wasan ta antoni wanda yake zama aro da ya zo daga ƙungiyar kwallon kafa ta manchester united eh. sai kuma real sociedad ita ma ta samu nasara a hannun laganas da ci uku da nema sai wasa na karshe da aka yi tsakanin real madrid da girona inda real madrid din ta samu nasara da ci biyu da nema to bayan tashi daga wannan wasa kyaftin din kungiyar kwallon kafa ta real madrid luka modric ya bayyana cewa wato ya yaba wa magoya bayan ita wannan kungiyar bisa irin goyon bayan da suke baiwa kungiyar tasa dan wasan mai shekaru 39 a duniya dai shi ya fara jefa wa kungiyar kwallon kafa ta real madrid kwallo mm-hmm. kafin daga bisani vinicius junior ya kara ta biyu a karawar da aka yi a filin wasa na santiago bernabeu haka dan wato da wannan sakamako dai a yanzu kungiyar ta real madrid ta koma mataki na biyu a teburin gasar la liga kasar spaniya da maki da hudu daidai da wanda barcelona ke da shi sai dai yawan kwallaye ne ya bambanta tsakaninsu mm. a ranar laraba ne kuma idan allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta real madrid za ta kara wasan farko da real sociedad a gasar copa del rey. tun gashi da kamis. Sashen Hausa na RFI na maraba da mai sauraro daga ko'ina a sassan duniya. Burinmu a kullum shine kawo labarai da dumi su akan al'amuran da ke gudana daga kowane lungu da saƙo baya ga shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa. Mai sauraro kana iya garzayawa shafinmu na intanet kan adireshin ha.rfi.fr domin karanta muhimman labaran da muke wallafawa ko kuma sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata. koma kallon bidiyon da muke sanyawa. Haka zalika za kuma a iya ziyartar shafinmu na RFI Hausa a Facebook baya ga kallon bidiyon kai tsaye na labaranmu na karfe biyar. shima dai a shafin namu na Facebook. Wasu daga cikin labaran da za a iya saurare ko dubawa ko kuma karantawa a shafinmu na intanet a yau Litinin. Akwai labarin 'yan bindiga da ke ci gaba da tsaurara wa mazauna ƙauyukan da ke jihohin Arewa maso yammacin Najeriya da haraji. Sai jamhuriyar Nijar da a karan farko gwamnatin ƙasar ta bayar da lasisin haƙojan gaci wato kwafa dauke da labarin 'yan tawayen rsf da ke ci gaba da samun goyon bayan kungiyoyi domin kafa sabuwar gwamnati a kasar sudan sa'an nan sai labarin dubun dubatar masu alhini da suka fito jana'izar shugaban kungiyar hezbollah wato hassan nasrallah da wani harin saman isra'ila ya kashe a kasar libanin kana a bangaren wasanni shirin na yau ya mayar da hankali kan jadawalin yadda wasannin 'yan zagaye sha shida na gasar zakarun turai zai gudana sai shirin lafiya jari ce da ya duba yadda mata da dama a hali? halin yanzu suka zaɓi fiɗa maimakon haihuwa da kansu. A ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na RFI domin samun ƙayatattu kuma sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Da ku bibiya rafai Hausa Shimfiɗa tsarin riƙon ƙwarya na tsawon shekaru da baiwa sojoji damar tsayawa takara a zaɓuka masu zuwa. da soke ilahirin jam'iyyun siyasar kasar sama da 170 da maye gurbinsu da wasu sabbi guda biyu ko kuma uku waɗannan na daga cikin shawarwarin da mahalatta taron samarwa nijar sabuwar alƙiblar siyasa suka gabatar a makon jiya ko me ra'ayinku game da sakamakon wannan taro da aka gudanar cikin kwanaki biyar muna dakon ku a lambar mu ta whatsapp alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili uku biyar shida shida uku biyar hudu ɗaya ko kuma a shafinmu na Facebook. To muna dakon ra'ayoyinku ga kuma shirinmu na gaba.